don taya dan uwanmu muhammad sani wanda aka fi sani da alkanawi ko muna unguwa mu san shi da alkanawi ba amma a can waje <laughs> maza ana ce masa alkanawi mu a nan gobe mu san shi da alkanawi ba amma ya shahara da alkanawi a waje Allah ta'ala ya sanya alkhairi sun halarci wannan majalisi na mai albarka a dama na akwai Sheikh Musa Asad Sunna hafizahullahu ta'ala qaumun hum al-anfu wal aznabu ghayruhum wa ma yusawwi anfan naqati malam ya kawo mana ziyara wannan masallaci magana ta gaskiya malam mutum ne mai himma muna fatan Allah ta'ala ya sanya masa da Allah ya saka masa da alkhairi malam in ka je wajen sa to sai ya karra maka ta mun je wajen sa kusan so uku da dan uwa Sheikh Kabir Bashir Abdulhamid hafizahullahu ta'ala ya karrama ya karramawa bai ma san da zuwan mu ba sai lokacin da za mu zo muka kira shi amma iya karanci mun gani a wajen malam Allah ta'ala ya saka masa da alheri to malam ya taso tun daga Kaduna zuwa Kano saboda wannan biki na dan uwa Muhammad Sani muna fata Allah ta'ala ya sanya masa Allah sai Allah saka da alheri akan wannan abu da malam yayi sannan a ga 'yan uwa wasu ba zan kiyaye sunan su ba ga dai malam malam al-Misri ga malam Takis da kuma shugaban izala gaba ɗaya muka zama imamu dakhilul balad malam salisu wanda sun daɗe ana gwamna ya Allah ta'ala ya saka wasu da alheri wanda duk wannan abin da muke gani asar ɗinsu ne gubban su ne Allah ta'ala ya saka da ba labarin su ba da wannan addini wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam da ganta ba lokacin mu mu san koyo suke tabbar mai Allah ta'ala ya saka musu da alheri akan wannan wani da suka yi ba zan yi dogon jawabi ba shi malam ba a wani abu da malam zai tattauna a kansa ba da haka ba zan yi wani dogon surutu a kai ba malam dama shi haka yake komai ma ya taso zai zo ba sai ma an haddari wa shi malam ba sai kuma yan uwa wanda sha Allah ga sakan mu allaka a kai insha Allah subhanahu ta'ala ba zan yi dogon magana ba zan gaito malam malam tafaddal bismillah <coughs> الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا وجعله نسبا وصهرا wasalatu wasalamu ala rasulillahi al'amin wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna ashirin da bakwai ne ga watan al-muharram hijira ta babba dan babba farin jakada annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da wato biyar ga watan tara shekara 2021 a wannan masallaci na Abdulrahman bin aufu a wannan masallaci a wannan unguwa ta kofar wambai inda an yi ɗauki ba daɗi an kai an komo duka muna da labari labari ya zo mana irin ɗauki ba daɗin da aka yi ta yi to amma dai ita gaskiya tana nan sunanta gaskiya duk yadda wasu za su yi taro sai sun murkushe ta ba za su iya ba duk ko abin da suke ganin sun mata tattali da shiri da kimtsi kuma na sha faɗa na ce za ka iya fin mu karatu ka dai kai karatun larabci mai zurfi ka karanta kaza ka karanta kaza amma baka yi saka fi mu gaskiya ba yawa to wannan yasa kuma za ku ga cewa in an buga din bal na qadhifu bil haqqi alal al batil fa yadmaghu fa idha huwa zahi wa lakum al waylu mimma babanmu alhaji yusuf abdullahi fantiya Allah ya kare shi da lafiya wanda na san an ce a nan unguwar ya fara zama haka ne wannan filin da ke baya an nuna min an ce gidansa ne bayan ya tashi ya bayar da gidan ga wasu ya sake dawowa ya siya gidan aka mai da shi fili don a ci gaba da aikin addini mutane da yawa ba su sani ba da in na zo nan garin a gidan alhaji yusuf abdullahi Fante nake sauka farkon shigowa ta nan garin Ne kuma sababin haɗuwa ta da shi a allah muka haɗu da shi in za ku iya tunawa shekarar da malam jafar ya rasu babu daɗewa Ta sai aka zo ana sa karatun karatunmu a gidan rediyon freedom a nan kano so daga can kaduna in an zo nan za a ji ana sa masjidu ahalil baiti was sahaba to sai ce ya kasa gane ya an ce ahalil baiti kuma an ce sahabai to ko dai wannan masallacin da yin shi a ne to daga nan kuma yana jin suna ake yada sannan kuma yana jin in munasaba ta kama za a kawo a istishadi da alburda badamasi ɗan ɗarani ishiriniya to daga nan akwai ɗansa alhaji bashir da direbansa kawai ya ce masu su shirya yana so zai je kaduna ganin likita ko su bai faɗa masu mai zai je yi kaduna sai da suka je kaduna sai ya ce masu to gidana yake so a nemo duk inda gidana yake ina zaune a kofar gida daidai lokacin sallar azhar sai gashi wannan shine sababin haduwa ta da Alhaji Yusuf Abdullahi Fanti Allah ya kara masa lafiya kuma tun daga lokacin an ci gaba da alaka har yanzu da nake magana kuma a Allah aka haɗu Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa dama innal ladina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda don haka wannan dattijan arziki wanda muna roƙon Allah ya ƙara masa imani da lafiya Allah ya tsare masa mutuncin iyalansa abinda ke hannunsa na arziki Allah ka tsare masa shi Allah ka buɗe musu hanyoyin arziki fiye da yadda suke neman arziki munasabar wannan haɗuwa tare da ni akwai bayan Allah da yawa akwai imam yusuf ga can babban limami ne takanas ta ubaja ne yi ba takanas ta kano ne ba takanas ta ubaja ne daga jihar kogi ya zo sannan akwai dan uwa abu muhammad albahis wanda shi kuma takanas ta bauchi sannan akwai dan uwa malam nura gashi nan a zaune shi ma alkanawi ne sannan kuma yanzu mazaunin Legas haliyan shi ma takanas ta Legas ya duro wannan gari sannan ga shi dan uwa malam Usman Shanono muna tare da shi sannan ga wani can gefe shi kuma takanas ta ga yi daga gaisuwa ya dora da ragowar 'yan uwa da na ga wani yanzu nan an ce shi ma daga jos ya duro dukkanmu haɗuwarmu da malam kanawi ba wata harka ta kasuwanci ko ta duniya ta samu ka haɗu ba a Allah aka haɗu to babu haɗuwar da take da riba kaf irin harkar addini ta haɗa ku da mutum ita ce haɗuwar da fi kowace irin haɗuwa riba a doron ƙasa don haka a wannan ne sababin wannan haɗuwa a yau cewa ɗaya daga cikin 'yan uwa da ake tare da su sai Allah ya rufa masa asiri Shi ne malam kanawi eh ko bai rufa mai asiri ba ya rufa mai asiri mana ka gani saboda zama ba a wuri matsala ne tsakani da Allah akwai wani alaran madamu na zuwa wa'azin izala wallahi in aka ji in zai ja ayoyi guda goma wallahi takwas ba daidai zai dasa amma wallahi tun da iya aure sai dai na jan ayoyin ba daidai ba eh ya samu natsuwa ko a da gaske da ya samu natsuwa so shi ma malam yi ku jira ku gani sai ya dan huta tukunna za ku ga yanayin karatun da yadda ake difa'i ga sunna da yadda ake ba ta kariya in allah da za ku ga ya canza da akwai abin da da zai tashi yi da shi yadda bai bukatar sai yayi da shi kafin yi an masa wannan shi ne, don haka malam kanawi wannan aure naka Allah ya sa masa albarka Allah ya sa a ci gara da aka yi Allah ya ba ku zuri'a ba sannan Allah ya baka hanyoyi na halatta zaka ci gaba da ɗaukar nauyin waɗannan iyalai wayanda ba su samu ba suke ta zazzara ido to muna roƙon Allah ta'ala ya musu mafita wanda kuma suke da shi to Allah ya ba da ikon haƙuri a ci gaba da waddalku da cuccuɗawa falarin farilla ne ko kuwa to watakila tun da munasaba ce ta aure ba mamaki watakila mutane su ji wasu abubuwan da suke da alaƙa da shi aure ɗin na farko kamar yadda na faɗa a kwanan nan a wasu gurare na ce malamai sun tabbatar da cewa babu mutaradifatu a ƙur'ani da ma'anan dukkan kalmar da ka gani a larabci ko tana baka ma'ana ɗaya ta harshen hausa amma wallahi inda za ka yi zurfafa bincike sai kaga akwai dalilin da yasa aka yi ta'abiri da kalma kaza a can da dalilin da yasa aka yi ta'abirin kalma a can a wajen fassara mukan fassara mu ce imar'atun mace zaujin mu ce mace kuma a haƙiƙanin ta'abirin ƙur'ani akwai bambanci tsakanin almar'atu da azzaujatu suna da bambanci amma wanda ya zo zai fassara da hausa zai ce imar'atun mace zautun mace malamai da suka bincike daga baya sun gane cewa duk inda kaga Allah ya amfani da kalman imar'atun a ƙur'ani akwai ɗaya daga cikin dalilai guda biyar ko shida da ke sa Allah ya amfani da lafazin atun a ƙur'ani na farko idan akwai ikhtilafu dini saɓani na addini tsakanin macen da namijin in ma dai ya zamanto matar tana kan abu mai kyau mijin akasi shi yasa Allah da ya tashi a Qur'ani da ya ce wa daraballahu masalan lil ladina amanu sai ta imra'atu fir'auna saboda ita tana kan wani abu shi yana kan wani abu abu na biyu ko a samu khiyana ta addini kai kana kokarin dora mutane akan abu mai kyau matarka kuma tana ƙoƙarin sai ta ruguje wannan abu to a irin wannan lokacin sai ƙur'ani ta abiri da kalman imar'atu shi yasa sai ce da raballahu matsalar ladina kafaru sai ce imar'ata nuhi wa mar'ata lut kana ta tahta abdaini min ibadina salihain fa kana huma sai suka ha'ince su na uku ko a samu khiyana kana zaune tare da mace da sunan matarka ta aure amma tana da alaƙa da wani namijin yana neman ta a waje to ba a ce mata zauta sai dai a ce mata imar'atu shi yasa za mu ga in kaka tafi suratu yusuf daga bangonta har ta babu inda za ka ga Allah ya amfani da ta'abiri na zaujatul aziz sai da imar'atul aziz saboda an samu khiyana ba ta nemi annabi yusuf ba ta ce haitala qala ma'adallah innahu rabbi ahsana masuwa innahu la yuflihu adh Allah ya ce wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a bur'ana rabbi kadhalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsha innahu min ibadina al-mukhlasin واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يستنى هزوا كرشان أبن ديك بادا أبن هدو ko kuma a samu gidan akwai hayaniya ba zaman lafiya tsakanin matar da namiji shi yasa Allah ya ce wani mur'atun khafat min ba'aliha nushuzan aw irada sana abu na biyar ko shekaru su ja an ɗeba tsammani kwata-kwata mace ba za ta haihu ba ta siya amfani da lafazin atun a kanta shi ya sa dama ga Allah da ya tashi maganan annabi zakariya ya ce zikiru rahmatu rabbika abdahu izna da rabbahu nida'an khafiya qala rabbi inni wahana al'azmu minni واشتعل الرأس du'aika rabbi أكن بدعائك ربي min خبت sai من ورائي سيتي وكانت امرأتي matata annabi ibrahim da allah ya kaito a wannan lokacin allah sai ya ce wa mar'atuhu qa'imatu fa dahikat fa basharnaha bi ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub qalat ya waylati a alidu wa ana ajuzun wa hada ba ali shaykha inna hada la shay'un ajib amma annabi zakariya da allah ya amfani da wancan ta'abirin a wannan lokacin a suratul anbiya ba haka Allah ya kira ta cewa yi wa zakariya izna da rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisi فاستجبنا له ووهبنا له يحيى سيت واصلحنا له زوجا sai ta tashi daga imra'atun sai ta koma mai sai ta koma zauja to ita kuma mace ba a ce mata zauja a larabci tunda zauj masdar ne na zada ya zuji zaujan tunda ainihin wato fi'ili ne wanda yake sulasi amma sulasin da yake ainihin wato wato ajwab ne tunda zaja akwai alifin a tsakiya sannan ajwab din kuma wawi mudari'insa ya zuji mazdar ɗinsa ne zaujan tunda kana gane wato fi'ili wani irin nau'in rashin lafiya yake da shi in ka dawo ta ɓangaren mudari'insa ko masdarinsa to yana daga cikin ma'anar wannan fi'ilin shine da ma'anar aliktiranu waliktilar gwama abu da kuma cakuɗa ainihin wato abu da haka za ga Allah in an masa ƙari daga zawwaja yi zawwujin masdarinsa ta zuwi da ya ce ya habu liman ya sha'u inasan wa ya habu liman ya sha'u zuku sai ci auyi zawwujin ko Allah ya takuɗa ya ba su maza ya ba su mata wa ya ja'alu man yasha'u aqima to ba a kiran mace a ce mata imar imar'atu sai idan wato zauja a ce mata zauja kuma ana cewa zauja ba sai an sa ta'un ba kuma ana cewa zaujatu shi yasa Allah sai ya ce wa in aradtum istibdala zawji makana zawji ba a ce wa in arattu mustabidalar zaujatin makana zaujatin ba ana yin haka shi yasa jaza ya halatta ka ce aisha zaujin nabi ba sai ka sa ta ɗin ba wanda jam'insa shine zuwa. to shi yasa mu ga idan mace ta san abin da take yi ta samar da abin da ake so a samar a gida sai a ce mata zauj dan adam babu abin da yake bukata idan rayuwarsa ta ƙare in ya koma zuwa ga Allah irin aljanna hadisin Abu Sa'id na Kudiri annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallama cewa Allah ya ce inna Allah khalaqa jannata adin. Allah shi ya halicci aljannar zama wa banaha bi yadihi kuma ya gina aljannar da hannunsa labinatan min fidda bulan da aka ɗauko aka gina aljanna da shi bulo ne na zinari da kuma azurfa idan aka ɗauko bulan zinari ko bulan azurfa da ake sawa a matsayin da zai riƙe wato simintin shine da ya shafi wato almiski shine simintin kaga a ce maka an gina katangar gidan bulan zinari ne na azurfa sumuntin gidan almiski ne sannan kuma turɓayar gidan za'afaran ne sannan wa a ƙananan tsakuwar da aka zo aka zaba lu'ulu'u ne amma fa tare da haka da Allah ya zaunar da annabi Adamu a ciki sai da ya ce masa wa qulna ya adamu an ta wa zaujukar janna, ka zauna da kai da matakka. shi yasa matar annabi adamu babu inda Allah ya kira ta da imar'atun a Qur'ani sai dai zauji yake ce mata yake ce mata Don haka za mu ga Allah da ya tashi maganan aure sai ya ce mana wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Waje alabaina bainakum mawaddatan wa rahma na cikin abin da ke nuna akwai Allah subhanahu wata'ala ya halatta muku mata daga jinsi irin naku yadda kake mutum haka aka yi ta mutum da an ga dama aka yi ka mutum sai aka ce kuma matarka ta zama Ka kasan za a yi turka-turka kuwa kuwa ka ce ta matar zaki ita ce za ta zama matar kasan za a yi kuwa to sai allah bai wannan ba sai ya ce an khalaqalakum min an a azwajan mata sai ce saboda litaskunu ilaiha dan ku samu natsuwa sannan ya sanya so da ƙauna tsakani sannan kuma ga kuma tausayi to abin da ke fara zuwa shine almawadda soyayya kakka kuskura kowa kake da alaka da shi duk yadda kake ganin girman mutum wallahi kakka kuskura ka aure yarinyar mutane in ba ka santa kakka kuskura sannan kakka kuskura ka je wata ta ce ba ta son ka ka kwakwafe ka ce kai ni wallahi hamma maki ne ko dai kowa a rayuwa da tashi jaraba in ba haka ba ai ko zuwa kai ka ce abin da ya kawo ni ni ne na ta'ala Allah ya jarrabe ni ina masifar sanki san ki ya riga ya shiga cikin tantanin makwallatan zuciya ta shi sake gani ko kuwa to sai ka gama bayani sai ka ji ta ce mutum ya ƙi mutum ne to wani kana da hankali ya kamata ka cika ɗanka da iska ne ka yi gaba amma wani za a mai barazana a ce sai an mara kaza sai an mai kaza amma duk da haka ya kwakwafi ya ce shi kuma in ba ita ba sai rijiya kuma wannan abin ya jefa wasu cikin hatsari da yawa da haka ne mawadda soyayya wala duk lokacin da ka gane mace ba ta son ka to ka haƙura da ita ka rabu da ita shine kawai zaman ka lafiya wannan shi ne abu na farko to wannan soyayya da za a gina aure a kansa shine abin da yake bayar da a asakanu natsuwa idan an zo zaman auren ku duba gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ku gani duk irin matsalolin da annabi ya ɗibo a waje na na khadija farko a matsayin matarsa takan yi ƙoƙari ta kwantar masa da hankali ne ta kwantar ne wannan abu na biyu a sakanu tsuwa. sana abu na uku da ke biyo baya shi ne an rahmatu jin tausayin juna daga lokacin da aka yi rashin sa'a aure aka rasa as-sakan aka rasa mawadda to ba za ka iya wa da auren as-sakanu ba sannan ba za ka iya wa da auren ar-rahmatu ba jin tausayin juna saboda ka yana da kyau yan uwa ai kokari a kiyaye wasu ma saboda Allah ya musu jarraba da ka ga asiri suke tafiya nema wai dole sai mace ta zo su dinnan wajen wanda ya yi karatun allo ba ya san kai walakaitu alaika mahabbatan minni ba ko kuwa ya gani an san wannan lakanin wai dole sai mace ta suka to wannan yana ci wani wanda ya ce zai baka lakani haka kawai baka da abin yi baka da kosisi kai ba kowa ba mace ta soka to bata ma lokaci yake wannan shi ne to a ƙarƙashin wannan akwai wata ƙa'ida da Allah maɗaukakin sarki ya aji a wajen abin da ya shafi mazan da matan da ya tashi ya ce uhilla lakum lailata ma rafsu ila nisa'ikum sai ce hunna libasun lakum ku tufafi ne a wajen matan matan ma tufafi ne a wajen ku kenan kaga yanzu mutumin da ya aure idan mun ɗauki wannan abin da Allah ya yi tashbihi a kansa ya ce kamar tufafi ne ƙaranci yanzu duk wanda ya taho da kaya a gurin nan ya masa abu guda uku na farko ya kare maka mutunci haka ne na biyu ya wato ya sa kayi kwalliya sannan na uku ya kare maka tsare da yanzu a masallacin nan wani zai tashi a ga ya cire rigarsa ya kwabe wandansa sai dai a tashi a rike shi ana inna lillahi wa ku dafe shi an samu wa an samu matsala shi yasa nake faɗa a irin wannan munasaba iyayenmu su ji tsoron Allah kowa da huruminsa iyaye manyan mutane ne sun cancanci kowace irin girmama amma su sani suna da haddi da Allah ya ja musu wanda bai isa su tsallaka ba idan aka zo ya aka ce an ɗaura mace aure da namiji za ku ga duk duniya yanzu mutum biyu ne kaɗai suke da iko su ce sun sake ta eh daga mijin da aka ɗaura wa aure sai wa sai kotu ita kuma kotu ba ta zuwa kawai da an ce an kawo ƙara me ya faru ina bukatar mijina ya sake ni ne alƙali ya ce da na sake ba a yin haka yau malam kanawi yana da mahaifi a rai da rai ko matsala aka samu inda zai kalli matarsa ya ce ni a matsayina na mahaifin malam sani alkanar na sake ta saku bai da wannan hurumin shari'a ba ta bashi ba saboda me akwai rufin asirin da iyaye ne kaɗai ke iya maɗansu akwai rufin asirin da wallahi mata ce kaɗai ke iyawa mijinta wani ya taba zuwa wajen wani yana ta complain akan matarsa tana masa kara kuma shi din nan kana ne sai ce tashi sai ya tashi sai ce cire babbar riga ka sai ya cire babbar riga sai ya dawo daga shi sai dogon wando sai tishi ya ce cire wannan sai ya cire wannan sai ya koma daga shi sai t-shirt sai gajeren wando sai ya ce cire t-shirt din sai ya cire sai koma daga shi sai gajeren wannan sai ce cire wannan a <laughs> kana makallau eh, a yi haka saboda allah yanzu a kana makallau inda na cire wannan nan kuma da wanda ya shigo ya gani nan aya san an samu matsala ka gani sai ce me yasa ba za ka cire ba a ce a kana makallawo wallahi akwai matsala wallahi sai ya ce to kaga yanzu Tunda ka fahimci akwai matsala amma ai surar da na ce ka yanzu ka ai kana zuwa matarka a haka ko kwa kuma ko shekarar ka 60 a duniya in ka aurariya ba ta kai shekara ashirin ba a duniya duk girman girmanka duk matsayinka haka kake zuwa mata ba ka gani karatun haka yake ƙala rawu ya ce a je a duba sawi ya ce duk malaman nan ba duk kunkuna karatun suke yi ba ka gani to sai sun fahimci haka su gane suna da hurumi da shari'a ta ja musu bai kamata su tsallaka domin wani lokaci muna samun matsala da iyaye mata galibi idan ɗansu ya yi wa aure to sai su mayar da matan 'ya'yansu sai su zama kamar kishinsu ita watakila ta zauna da mijinta zaman da ita ta san bata kyauta ba to da abin da take jin tsoro to ita ma fa yanzu wannan ta zo ta auren mata da kuma gashi tana san ɗanta to fa za ta cuci ɗanta ne to shi yasa sai ta kafa sai ta tsare sai ta raka kuma ta ci gaba da jira ta gaya za wannan abin da Allah ya ce hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna nasiha da nake yi farko libas wannan duk yanzu a cikinmu duk wanda ya je zai sai kaya kowa yakan yi ƙoƙari ya duba kaya mai nagarta ne ba kaya mai kyau a ido ba akwai kayan da in ka je kasuwa dukkansa a ido saboda ka san da ka siyo da ka zo ka saka shi a ruwa ka wanki mai sunansa wanke kudinka kana kallo yana baka sha'awa a ido amma haka za ka haƙura da shi to yadda ka ga a kaya akwai wanke kudinka to a mata ma akwai wanke kudinka sai ka yi hankali yadda in za ka je ka siyo yadi ka kasa kakan duba yadin da yake da nagarta ne ka siyo to matar da allah ya kwatanta ta yace libas ya kamata ka duba macen da a zahirin abin da ya bayyana gare ka tana nagarta ba abin da kawai idan ka yake maka kyau ba ko da ko da abin da zai biyu na matsala daga baya biyu matsala bai kamata mu ci gaba da yin haka ba wannan shine abu na farko abu na biyu yan uwa akwai malamai tare da ni ban so in tsawaita munasaba ce maka taro dan taya shi dan uwa malam Kanawe wannan murna cewa Allah ya azarta shi da samun ƙaruwa na aure kuma kamar yadda na faɗa muku aure akwai rufin asiri wa inna ma kawai shawarar da muke bayarwa ga matasa duk wanda yake tunanin zai yi aure to farko ya gina a zuciyarsa cewa ibada ce Tun da hadisi ya tabbata annabi ya ce hatta abin da ka ba matarka ta ci a baki Allah lada yake baka amma ko wanda ba zai ji ya auro yan mutane a ajiye ta yana ciyar da ita ganin yake kamar katuwar banza yake ciyarwa ga tunanin turawa ya shigo kasan shi bature bai yadda haka kawai auro mace ba yana ciyar da ita sai dai ta tafi aiki shi ma ya tafi aiki a raba ta kawo sabi 30% ko 40% ya kawo mai 60 ko 70 a tafiyar da gida amma haka kawai yanzu ya auro ki yana ciyar da ke a shi yana ganin wannan kan bai yiwa mu kuma a musulunci ba haka bane ɗayan da ka ga mace ɗayan uku ne ko ƴar wani ko matar wani ko babar wani babu wani mataki da Allah maɗaukakin sarki ya yadda wai mace ita ce za ta yi wa kanta ɗawainiya a a yi mata ake saboda yanayi na halitta dama kai Allah ya yi ka duniya ne ya kawo ka da kasha wahala kai ko kuwa ba ga ko murya da Allah ya tashi ba sai ya bambanta irin muryar namiji daban ta mace daban yanayin halittar a wasu gurare sai aka bambanta aka yi ka ko tafiya kake wani katako katako rodi rodi Ka kaga mutum idan shi ya ja saboda ya sha wahala dama an turo ka duniya ne da abin da ya taso in na bala'i ne to ka yaƙi sa ran farko ka tashi ka tunkari abu to a ƙarƙashin wannan to dole ka yi ƙoƙari ya zama to kana da ɗan wani abu da kake da yi wanda hanya ce da wani abu zai ɗan dinga zuwa wanda zai zama yadda za ka riƙi auren da kai saboda hausawa na wata magana suka ce da babu ba shi ba da babu da ango da amarya ba za su haɗa ɗaki ɗaya ba ko dai amarya ta tafi Ta bar ango da babu ko babu ta tafi bar ango da amarya kamar ganin yanzu kafin a aure kullum yarinya na turo maka ta da safe ya fana dan zuciyata ya kafa nan zuciyata ya tauraron zuciyata ya wanda an ban shi ba ko bacci ba na iya yi ya waye ya waye kullum za ka ga ta yi lallai da sunanka a jiki an ɗauka an turo maka billahi lazi in ta zo wannan yaran idan lokacin ɗiba girki ya bata ci abinci ba wallahi ba za ta gane wannan yaran ba ya kamata ka san wannan ba ku sha gani ba yarinyar da tana iya mutuwa akan wani saboda tana san shi amma lokacin da ya ɗauro ta ya kasa ɗaukar responsibility ta ta dawo kuma ta zama ita ce lamba ta ɗaya wajen iyayya gare shi to wannan abin muna yin wasa da shi kuma yana ja mana rashin mutunci a wajen mata Allah maɗaukakin sarki da ya ce arrijalu na alin nisa'i sai ya ce bima ba a zahun ala bi ma an anfaqu min amwali Allah ya fifita maza a kan mata ne ta hanyar su shugabance su da abin da ya shafi in faɗi da za a yi da dukiya wajen tafiyar da gidan namiji Allah maɗaukakin sarki ya ɗora mai wannan ɗawaniyar wannan yana da kyau matasa da samari su san wannan sannan aure kamar yadda malamai suka yi bayani yana da fa'idoji fa'idojin kuma suna da ainihin wato yawan gasken gaske yana da me yana da fa'idoji ɗaya daga ciki za mu ga cewa hanyar da Allah ya zaɓa idan ka cire mutane guda uku annabi adam sai hawa'u sai annabi isa bai yadda kowane mutum ya zo duniya ba sai bisa ga ka'idan kalaka na min zakarin wa unsa ta wannan hanyar kuma za mu ga cewa ita Allah ya zaɓa don ya wanzar da ɗan adam a doron ƙasa shi yasa sai ya halatta yin aure sai ya haramta zina duk wanda nan a cikinmu zai iya nuna mahaifiyar shi wanta ce babansa wani ne walla iyayensa sun gama rufa mai asiri ba za ka gane wannan ba ka samu wanda ya samu jarraba. da yin ana nuna iyaye shi bai nuna babansa shi kaɗai zai faɗa maka irin damuwar da yake ciki yanzu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ai kowa ya sani cewa ya zo duniya ne ta hanyar me ta hanyar ainihin wato aure wannan shi ne, ya zo duniya ta hanyar wa ta hanyar aure alfazazi yana ta huwar khayyur da'i ila khairi millati sai ce karimun jalilun min kiramin wajillati sai ce hawal wajha min hawal fakhra min hubbin wa kullati kun ga da yace huwal khayyur da'i annabi shine zababbe mai kira zuwa ga Allah sai ce karimun annabi mai karanci ne jalilun mai girma ne ba abin mamaki ba ne saboda ya fito ne min kiramin wajillati daga iyaye masu karamci masu girma sai ya ce hawal fakara annabi ya tattaro darajoji guda biyu ta fuska guda biyu hubbin wa kullatin shi habibullahi ne kuma shi kallilullahi shi yasa a wata maganan sai ya ce laqad a'ajazal aba'a ila lushibi tunda aka yi aure da nana aminatu da abdullahi aka haifa annabi sallallahu alaihi wasallam ake haɗuwa a yi aure a duniya ya gaji yadda kowane uba a duniya ya haifi da irin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama to wannan ya sa ƙur'ani ya dinga ba da labarin annabawa a ɗaiɗaikunsu wane yana da mata annabi musa ba allah ya ce falamma ƙadal musa al ko kaga sara bi ali sai ɗauko iyalansa sai ya ci gaba da tafiya da su annabi ibrahim mun yi magana matarsa ɗazu haka ɗaka ta cin karo da shi a ƙwar'ani Allah yana magana ɗaiɗaikun annabawa suna da mata sannan ya yi maganin cewa annabi yana da mata ya yi annabi ƙulli jika. faɗa wa matanka sannan Allah ya game ga baki ɗaya ce wale ƙada arsalna rusulan min qablika waja'alna lahum jan dukkan annabawan da muka turo su kafin kai mun sa annabawan suna da mata sannan kuma suna da ainihin wato zuriya wannan shine tsarin da Allah maɗaukakin sarki yayi a doron ƙasa to da kaga idan annabawa suna da mata suna da aure duk wani malami da bai yi aure ba abinda malami suka ɗauka cewa yana da wani usuri da wani zuruf ne da suka sa ya samu kansa da ba yadda za a yi ya iya yin ainihin wato aure wannan yana daga ciki da ka duk wanda yake da asbab ɗin da zai iya yin aure kamar yadda annabi ya faɗa kuma ba a ta? to yi kokari yi aure babu komai aure bai kawo talauci arziki yake kawo wataƙila inda za a ɗauki gidajen da ke unguwan na ƙofar wambai idan akwai gidajen marasa mata to watakila ba su wuce kaso biyar cikin ɗari ba na tabbatar kaso casa'in da biyar cikin ɗari na masu aure ne haka ne haka ne to don haka wannan shine ainihin wato ƙa'ida to sannan yana ciki kamar yadda na faɗa aure rufin asiri yake kawo ba za ka gane wannan ba eh? sai azumi ya yi kaga kaje siyan kose da yara ana turu-turu kana a samu ana tsaya duk allah yara sun riga ka ka ce ka ma fasa jiran kosan ka gama gari ba za ta yi bari ka je gida da ka jona hita za ka dafa ruwan zafi sai a ɗauke wuta ka fito ka aika nan gidan ka ce aro maka da allah plus za ka yi amfani da shi a ce ai mai gidan yana amfani da shi amma duk wanda yake da iyali wani sai ka samu shi kaɗai an jefa an jera masa kwano goma sha takwas sai ka ce mai ya ci wannan ya ci wannan ya ci wannan ya ci wannan saboda yana da yana da mata da haka mace ɗaya daga cikin aikinta abin da ya shafi tadbirul manzil takan taimaka wajen tafiyar da abin da ya shafi ainihin wato gida da haka mafi yawanci idan mutum bai da mata da haka in zai fita daga kofa ta baya baya yake fita kuma Allah ya ce wa atul buyuta min abwabiha amma shi ta baya baya zai yi mi ta baya baya zai juya ya fice ya bar gida yasa wani lokaci idan rashin aure ya kai rashin aure billahi lalzi la'ila illahu mutum dawowa yake yi da shi da dabba kusan tafiya su ɗaya yanzu malam alkanawi da ya aure yanzu idan suna tare da matar yanzu idan bayansa yana ƙaƙi sai ya tuɓe rigan ya ce su samun bayanin dubamin mai ke faruwa ne amma wanda bai da mata ba in ya ji bayan na ƙaƙi wallahi sai dai kaga ya nemi bango kitikir to wannan yana ciki da haka muna wa manyan malamai barka da zuwa magana ta ta ƙarshe da nake so in yi magana ta ta ƙarshe da nake so in yi a wannan gaba ɗin ita ce a ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala a kan ‘ya'yan mutane da ake ɗauka a bayar a matsayin ainihin wato amana mata mu da muke karantar da su da halattar abubuwa da dama wani lokaci sukan mana ilizami, cewa sukan ga mafi yawancin lokuta mukan tara su mu faɗa musu haƙoƙin da ke kansu na mazajensu amma ba kasafai suka ga malamai na yawan wa'azi ba wajen faɗa wa su kuma mazan ga haƙƙin da ke kansu na matansu wajen saukewa to yana da kyau mu sani Allah ya kawo ka'ida cewa lahunna mislul ladhi alaihinna sai ce walir rijali alaihinna daraja yadda muke da haƙƙi a kansu muke neman su sauki su ma suna da haƙƙi a kanmu wanda suke neman mu sauki wanda malamai sun yi rubuce-rubuce akan abin da ya shafi hukuk na ainihin wato azzaujiya tsakanin mace da ainihin wato namiji na farko yana ciki yanzu mafi yawancin mu yanzu in ka ga mutum ya yi wanka ya sa kaya masu kyau fita zai kai kana so kullum ka gama takawa amma da ka sa kaya ka je ka dawo sai ka rataye kayan sai ya ganka da wata jallabiya sa so yana da kyau ko ba kullum ba ko su ɗaya a sati ko su biyu ya zaman to ka sa kaya masu kyau ka zauna a gida ka fesa turare ina za ka ce ke ba inda zana wallahi saboda ke ne za ta ji daɗi yanzu mafi yawanci akan fa gane 'yan matanmu fa da matanmu na aure wajen mu'amala in ka ga mutum an bugo mai waya ya ɗauka ya yi murmushi ya ce ha ha ha <laughs> ladidi nan. to billahi lazi in ba abu buduro shi ce amma in ka ga mutum an bugo waya ya dauka ya fara fada yaushe na fito daga gidan ko ba dama mutum ya fito sai ko ta fara mai in haka ne me yasa duk abin da kike so baki tambaye ni ba kafin in wallahi mafi yunci akwai wanda suka samu rikici da matar shi aka zo irin wannan abin ta koka da shi abin da ya ce a akar makallawa ka taba ganin dan siyasa ya ci zaɓe kuma ya ci gaba da kamfen yau <laughs> da aka wai shi tun da yanzu ya riga ya lallaba lokacin da yake suya a wurin ta tun da lokacin kamfen ne da kowace kalma fata cancanta a faɗa mata amma yanzu tun da ta riga ta shigo ciki to ba ta buƙatar wannan to tsakani da allah mu sani cewa matan da muke aurowa suna da haƙoƙi akan kan ya zama wajibi masauki sauki wata yarinya za ka ga wai unguwa ma gari ake rabuwa da ishi ba ta san kowa ba ta da dangin kowa mutum ya rabota da danginta da uwarta da babanta ya ɗakko ta amma maka ba zai yi mata mu'amala mai kyau wani ba wai gari ma a'a wata ƙasar zai ne ya auro mace ya baro da ita ya wata ƙasar da duk duniya a ƙasar ba ta san kowa ma shi kadai ta sani amma ba shi da alaƙawa kyakkyawa tsakanin shi da ita to mu ji tsoron Allah lokacin da kake aure da yar wani Allah ya jarrabe ka da ita a matsayin amana to nan gaba Allah zai jarrabe ka kai ma amanar ka za ta tafuwa hannun wani wannan su ne kalmomin da zan iya faɗa daga ƙarshe la'akari ga shekul arab ya zo a sheik abdulsalam abubakar baban wale ga malam kabiru bashir haƙi da na kogo wanda an fidda na kogon ko wadda haka ni iya abinda da nan faɗa kenan dama dalilin tattawili na rashin zuwan su ga malam sa'idu ma da zuman faɗa ba daga nasarawa shi ta nasarawa jihar nasarawa wadda ni zan tsaya na faɗa daidai yan samarin nan da suke zazzara ido ba muna roƙon Allah ya kawo mafita a samu a auren nan Allah ya samu dace wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam jazakumullahu da alkhairi wannan bayani da malam ya gabatar mana muna fatan Allah ta'ala ya san ya saka da a bisa wannan abu da ya gabata. kamar da malam ya yi bayani muna tsada cikin bayani malam ya shigo mana al'arabi kamar da malam ya faɗa to malam mai malam ya faɗa a gaban jarasi shekul arab kare al'arabi kare to ana saka alkhairi sannan kuma ɗan uwa malam tabiru ya shigo na zubi ban gane shi ba ta hankali ashe shi ya shigo Allah ta'ala ya saka musu alkhairi wannan bayani da malam yayi akwai wata gaba mai muhimmanci da ya dace a ɗan ja wanda malam yake cewa shi aure ibada ce ibada ce ta Allah subhanahu wata'ala mafi yawan matasa yanzu idan ya an aure ba a ɗaukar a matsayin ibada shi sa baya quality za ga ba wuya ya lalace amma idan mutum ya ɗauki aure ibada ce bautar Allah ne subhanahu wata'ala to insha Allah wannan abin zai daɗe ana yi duk matsalolin da mutum za su zo za ga mutum ya danne su bai ɗauke su a bakin komai ba sannan akwai wani abu mai mahimmanci da ake yawan faɗa kuma ya dace a faɗe shi a nan shine mafi yawan ƴaƴa idan matsalar aure ta taso su suke yanke a tsakaninsu ma'aurata zance su suke kashe abin tsakaninsu alhalin lokacin da za a yi auren manya aka kira aka tura su kai ba da kanka ka je ka nemi auren ba al'ada mutum baya zuwa duk da a shar'ance ya halatta amma al'adance mutum ba zai nema da kansa ba ita ma kuma tuwo waliyanta ta yi ko kuma tuwa suka yi ba tuwo su ta yi ba su suka kawo kansu ko ba haka ba amma za ga idan abu ya faru na safanin aure maimakon a kai zuwa gare su za ga wata matsala da ke ganta mai girma ce a wajen iyaye ba ta kai komai ba kankace mai an gama da ita amma za ga wannan abin ya kashe a mafi yawan matasa a yanzu kuma abin da na faɗa mafi yawa ba a ɗauki ibada ce ba ba a ɗauki aure bautar Allah ne ba wata ala. sannan kuma akwai wani tambayi da na ce na yi mai mahimmanci duk da mala ya ɗan shigo da zancen nafuka kuma wani abu ne da yake ƙarfi kowa ma ya san cewa ci da mace wajibi ne a kansa akwai wata wani harin ce. duk da abu ne sananne a cikin mazahib namu guda hudu akan cewa abin da ya shafi lafiya ba wajibi ba ne a kan miji idan ya yi mata ihsani ne e wannan abu ne sananne a cikin mazahib guda uku ina fata an gane sai dai ku sani kamar da malamai suke cewa mafi yawan malamai sun yi hukunci ne akan kurfi da ke wancan lokacin al'adar ta ke wancan lokacin isa malamai suka gidi akan cewa magani ba wajibi ba ne ba ina fata an gane amma yanzu mutum ba shi da iko ya zo ya ce mana wai magani ba wajibi ne akan mace ba wannan takalidi makawon takalidi su malaman sun yi gini ne a bisa al'ada ta wancan lokacin magani ba wani abu ne a wancan lokacin amma yanzu magani abu ne mai muhimmanci da haka magani na cikin abin da yake wajibi akan miji ya kula da shi dan akwai wani wanda ya suka kawo mana wannan matsala a masallaci ta unguwarmu shi yana ganin ai gashi a ya karanta a fiƙin kaza ba zai yi ba ya dage ba zai yi ba <laughs> aka basa da sai aka cewa su malaman su kansu sannan hatta a cikin mazahibin akwai wanda suka haskaka wannan hatta a cikin mazhabin mutama da kiya ina fata an gane da aka tsanantawa ce wannan kuma abu ne da aka gina shi a bisa urfi na wani lokaci yanzu kuma al'ada ta yanzu ta saba wa wancan lokacin ina fata an gane mafi yawan mutane ba sa fahimtar shari'a tana gini akan urfi ko ba haka ba idan ku aka gina abin akan urfi to wani lokacin ana iya canja wannan hukuncin zuwa ga wani hukunci ina fata an gane da haka makalkalewa wannan ya zama mutum ya cutar da mace ba ta lafiya ya koga ta gida bayan an gama magani kuma sai ya dawo da ita gida wannan baya cikin mu'ashara da Allah ya ce ayi bil ma'ruf ko ba haka ba wa ashiruhunna bil ma'ruf idan ka ce ba za ka dau magani ba ka saba wannan ayar ina fata an gane Allah ta'ala ya saka wannan wannan alkhairi a ta yanzu a gabatar da ya dace mu gabatar da musamman malaman da suka dade a rauni akwai malam Sheikh Al-Misri hafizahullahu ta'ala ya dace daga gayyato shi ko da minti biyu malam sai wani abu eh a malam shi na su fadda ba a zama da su zaman jibi da mara eh na sa na kamar yadda kuka sani Allah maɗaukakin sarki shi ne ke kaddara al'amura a koda yaushe a san da ya so a lokacin da ya so a kan wanda ya so a zamanin da ya so to bisa ga wa Allah a cikin littafi na makadir abinda Allah maɗaukakin sarki ya riga ya kaddara to ya kaddara haɗuwar mu a wannan lokaci kamar yadda malaman usul suka ce kaddara ta rabu gida hudu akwai takadirul am akwai takadirul sanawi akwai takadirul bashari akwai takadirul yau to daga ciki a karkashin wannan Allah maɗaukakin sarki ya riga ya kaddara muna godiya a gare shi kuma da ya kawo mu wannan lokacin mu ga wannan farin ciki da zamu taya dan uwanmu na karuwa ta aure waɗanda ba su samu dama ba muna roƙon Allah ya ba su dama ya aurar da su wanda suke da niyya ta sauro kuma Allah ya sa ta zama ta giwa da ba wanda suke da niyya ya eh, zami zami amma ba yunkuri kullum sai dai a baka to babu shakka shi aure kamar yadda malam ya dauko bayani kamar tsuntsu yake marga mun san ba yadda za yi tsuntsu ya tashi ba tare da fukafuki ba hakan Allah ya mana ishara a cikin alkur'ani a cikin suratul an'am ubangiji madaukakin sarki cewa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yadiru sai ce bi janahihi labazin bi janahihi ma'ana ya nuna tsuntsu yana tashi da fuka-fukansa ne kuma taukidi ne kamar yadda malaman lugha suka ce to ita mace idan ka aure ta gida ne kowa ya riga ya sani idan mutum yana da hali yana da wadata zai samu maskan ma'ana zai samu gida inda zai zauna ya fake shi ya sama yana daga cikin ma'anonin ainihin wato kalmar bait a cikin alkur'ani yana zuwa da ma'anar mace wadda za ka aura ka zauna da ita kamar yadda wasu malaman tafsiri suka faɗa kamar allah maɗaukakin sarki yana cewa wa'atul buyuta min abawa biha wasu malamai suka ce anan ana nufin matarka da ka aura domin a can da aka ce a ainihin wato fai za ta ɗahar na fa'atu hunna min haisu amarakumullah sai aka ce kuma wa'atu buyu buyuta min abuwa biha kamar yadda lafazin albait yana zuwa da ma'anar gida inda muke kwana a inda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratun nur ubangiji madaukakin sarki ya faɗa mana ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan gaira buyutikum sannan yana zuwa da ma'anar kurkuku inda ake kulle mutum kamar yadda Allah madaukakin sarki ce fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-maut aw yaj'al Allahu lahunna sabila sannan lafazin bait yana zuwa da ma'anar ainihin wato jirgin ruwa na annabi nuhu alayhi salam lokacin da ya addu'a rabbi ghifirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya sannan yana zuwa da ma'anar ainihin wato ahli baiti na gidan annabi ibrahim kamar yadda allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari ma'ana akan matarsa aka kira aka ce ahli baiti sannan yana zuwa da ma'anar ainihin wato mulki wanda yake ka kamar warawadatu lati huwa fi baitiha sannan yana zuwa da ma'anar ainihin wato ɗaki daga cikin ɗakuna na aljanna kamar yadda Allah ya bamu labarin mata fir'auna ta roƙi Allah rabbi bin li indaka baitan fil janna sannan yana zuwa da ma'anar masallaci kamar yadda Allah ya bamu labari a cikin alkur'ani game da annabi Musa alaihi salam wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa ali qaumikuma bi misra buyuta sannan yana zuwa da ma'anar Kaaba kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa mana inna awwala baitin wudi alinnasi lalladhi bi bakka walillahi Alin nasi hajjul baiti ko hijjul baiti man istada ilaihi sabila to daka wannan yana zuwa da ma'anoni da dama Allah Maɗaukakin sarki yana nuna mana cewa ita kanta mace gida ne a gare ka to kuma gida ana so a kyautata shi don haka nake nasiha ga shi ango da sauran waɗanda suke da iyali a ƙarƙashin su sani amana ce Allah ya ɗora musu da aka ga sun yi ƙoƙari sun kyautata gidansu idan gidansu ya yi kyau za su ji daɗi domin shi aure an yi shi ne mawaddatan wa rahma a samu soyayya kuma da jin kai a ciki Allah ya datar da mu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kawo mana zaman lafiya da aminci a wannan ƙasa ta mai albarka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malamin da ya dace ya gabata a gabatar a yanzu shine imamu muslim daga abubuwa jana kuma tafiya ce mai tsawo kuma karanta shi ba a gabatar da shi ba a cikin a wani imam imam yusuf yusuf oh, yusuf da ah, ya wuce ba أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم wabadu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu gaskiya cikin farin ciki da kuma ƙara nuna godiya ga allah maɗaukakin sarki da ya damu a cikin wannan masallaci mai albarka a ƙarƙashin munasaba mai daraja mai albarka shine na aure na ɗan uwanmu malam sani alkanan allah ya sanya mu wannan aure albarka a kusan bayanin da manyan malamai na suka yi da waɗanda za su biyo baya na san ɗalibi iri na babu wani abin da ya kamata ya faɗa sai dai tun da umarni ne zan faɗa ɗin hadisi ɗaya tak zan ja hankalinmu a kai da shi ango da mu waɗanda muka kwana biyu a cikin industry ɗin da waɗanda za su biyo mu daga baya duka ya kamata mu ji tsoron allah mu tattaru karkashin wannan hadisi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi ne wanda al-imam turmizi ya rawaito shi da isnadi mai kyau kwarai ga gaske annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairukum khairukum li ahli sai ya ce wa ana khairukum li ahli sallallahu alaihi wasallam ki mafi alkhairi a cikin ku gaba daya kai ka ce da mu na wanda masallacin ake magana fa duk al'ummar annabi mafi alkhairi a cikin mu inji annabi muhammad ya ce shi ne wanda ya fi alkhairi game da iyalan shi a cikin ku malam salis yanzu da ya sauka ko da zai sauka ya faɗi maganin cewa mata amana ne mu zauna da su bisa amana daga cikin abin da ke faruwa yanzu za ka ga wani lokaci waɗanda suke nasabta kansu zuwa ga addini da kuma karantar da mutane da za ka riƙa bibiya na irin mu'amalansu da iyalansu a gida abin sai kaga babu abin sha'awa har sai ka gama kamar ayoyin ƙur'ani suna dab da su fara cin waɗanda suke karanta suke ainihin faɗakar da mutane game da su malami zai zo tara mata a makaranta ya musu wa'azi ya nuna musu yadda ake zama da komai amma kuma sai kaga in ka je gidan shi da iyalan shi zaman babu kyau wannan wato alkhairin da ake so mata su samu a wurinmu malamai suka ce mafi wato a takaita kan abubuwa guda biyu abu na farko shine abin da ya shafi kyakkyawan magana eh, ba magana da ake yi a waje ake a gida ba akwai kuma inda akan yi na wajen ma a gida in bukata ya kama sannan abu na biyu bayan kyautata magana akwai kuma kyautata mu'amala da zamantakewa dole ne ka sani mace ce kake tare da ita ba namiji na irin ka ba da maza ma junanmu mukan samu sabani ballantana kuma mata dole mutane ne masu rauni mu zama tsakaninmu da su akwai jin kai da tausayi da kuma ainihin rahama wannan yana sa ya zama wato abin da muke faɗa muna aikatawa amma in ya zama aikinmu ya saba ma wato maganar mutu an samu sufa na munafinci wanda ba ma fatan a ce kuma wannan ya bi mu Allah maɗaukakan sarki ba mu yi kun gyarawa assalamu alaikum wa rahmatullah na gabato akwai kuma dan uwa matashin malami malam bukari yana zaune shi ma Allah zan gabatar da shi dan furfana sana akwai malam adam bawa dukkan su Allah ta'ala ya saka musu lafiya saboda lokaci in ma sai an yi afuwa ba za a gabatar ba ya dace da akwai malam shi zai ci zai mana jawabi na ƙarshe na godiya malam juma'a amma kafin nan zan gayyato shi malam السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد ina ta yi kuma aboki abokin da'awa Sheikh Alkanawi murna da fatan Allah subhanahu wataala ya sanya masa albarka a cikin aura kuma Allah ya haɗa kansa da iyalin nasa sannan ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya dube mu da rahmarsa duk wanda yake da aure Allah ubangiji ya riƙa masa wayanda kuma ba su da shi Allah ubangiji ya ba su dama da iko a cikin falalarsa su yi shi aure falala ce ta Allah subhanahu ta'ala, ba a goranta wa mutum in bai samu damar yayi ba sai dai a roƙi Allah ya ba da dama da iko kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ce was'alullaha min fadlihi ku roƙi Allah daga cikin falalarsa domin sai ya ga dama sai ya baka iko kai a tabbas aure ni'ima ne da shi Allah da kansa ya yassare mana ya hore mana domin ya tuna mana cewa a cikin tafiyar da ke gabanmu akwai aljanna wadda idan aka kirga duk wani daɗi da yake cikin aljanna bayan ganin Allah subhanahu wata'ala da 'yan aljanna za su yi Allah ya samu a cikinsu ba wata ni'ima da ta kai ni'imar aure domin a duka ibadun da ɗan adam yake a rayuwa kamar yadda mabiya diddigi suka bi diddigi kamar yadda shekhana shekh abdulrahim الطحان حفظه الله ورعاه يا ya karrara cewa babu wata ibada da take tabbata a cikin ibadun duniya gaba daya an koma aljanna irin ibadar aure da tauhidi to idan kuma ka bibi nasoshi na alkitabu was sunna zaka ga suna tabbatarwa kai tsaye ko kuma ta ɗaya daga cikin hanyoyi na tabbatarwa cewa ba wata ni'ima bayan ganin Allah da ta kai ni'imar aure to sai Allah ya hore mana ita a duniya domin ya gaya mana cewa rayuwar nan fa ba wurin zama ba ne akwai wani daɗi da zai zo maka a gaba wanda ga kaɗan daga cikin samfurin yanayinsa ba irinsa ɗari bisa ɗari ba wanda idan ka ɗanɗane shi ka ji yadda yake to ka zage dantse domin ka samu dawwamamme wanda in ka koma zuwa ga Allah ka shiga aljanna za ka samu shi yasa kai tsaye ba a faɗi ƙarar abin da mutum zai yi da matarsa a aljanna ba sai dai a cikin sayan magana kuma a yanayi na tankir kamar da Allah ya faɗa a cikin suratu yasin Allah yake cewa inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin lalle 'yan aljanna a wannan rana da suka shiga aljanna suna cikin shagali shughulin kaga na kira ce ta amma kuma ko da hausan aka ce shagali kai ka san me ake huna hun wa azwajuhum suna masu gintsewa da jin daɗi su da matayensu ko kuma fi shugulin faki hum fi shugulin suna gintsewa a cikin wani shagali hum wa azwajuhum da matayensu shi yasa ibnu qayyim Allah ji kansa da rahama ya karrara kamar yadda yake cikin rawdatul muhibbin da kuma hadil arwah ila biladil afrah kuma ya kawo shi a waƙe a cikin alkafiyatu shafiya nuniya kenan cewa wannan Abin da Allah ya faɗa taba'an lil mufassirin kafin ibn qayyim din ma cewa fi shughulil huna hum wa juhun ana so a faɗa maka irin gwangwaje da mutum yake yi da amaryarsa a duniya to samfurin wanda za a yi ne ranar gobe alƙiyama kamar yadda ya ce wala qad atana anna shughlahum alladhi qad ja'a na, yasin duna bayani to wannan abin da Allah subhanahu wata'ala ya yassare mana ya ya cikin lutufinsa da falalarsa ya ba mu iko da damar yi yasa idan mutum ya samu rabo na aure ake masa murna yana ɗaya daga cikin abubuwa na haƙƙin ɗan uwanka a kanka sai kai masa murna wanda tun dama a lokacin jahiliya sun gane cewa ɗan uwa mutum yana da haƙƙi in ya aure kai masa murna to amma sai dai suna amfani da kalmomin ne na jahiliya suna amfani da kalmomi da yawa amma kalmar da ta fi shahara shine bin rafahi Walbani ana yi maka addu'a da roƙon a yi auren cikin lagwada a rayu cikin dausayi na rayuwa kuma in za ta haifu kar ta haifi mace ta haifi namiji saboda a wajensu sun ɗauki mace a matsayin shi'umci to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tabbatar da munna saboda wani abun alheri ne da ya samu mutum to amma sai ya gyara addu'ar shi yasa Imam al-Bukhari a cikin Sahihul Bukhari ya bude babi a cikin littafin aure yake cewa babu ma yuqalu iza idza tazawwaj babin da yake magana akan abin da ake gaya wa mutum in yayi aure ibnu hajar Allah ya kansa da rama a cikin al sai ce a nan kamar buhari yana so ya yi raddi da mai da martani ga waɗanda suke faɗa wa mutum wata magana daban wacce ba wannan ba kamar abin da ake faɗa a jahiliya a ce da mutum bin rafahi walmani sai shari'a ta zo da ga abin da ake gaya mutum sannan ya koro hadisin da isnadinsa zuwa ga anas dan malik na kissar auren abdulrahman ibn auf da yadda manzo allah sallallahu alaihi wasallama ya masa minna cewa barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakum fi khair to aure ibada ne ga namijin kuma ibada ce ga macen abinda ya sa ya zama ibada ga namiji saboda irin nauye-nauyen da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora masa wanda malam ya koro mana wasu daga cikin nauye-nauyen da ya kamata mutum ya kiyaye ba sai mun sake maimaita su ba kuma da alhamdulillah shi kan ango abin da yake jira kawai a tare amma guzirin haƙoƙi da nauye-nauye na san tuni gaba ɗaya ya tanade su kawai insha Allah jira yake wato ta bakin bahaushe da yake cewa don takare a yi gobara shi ba abin da ya masa zafi kawai jira yake a tare to ita kuma mace ta auren za ta samu aljanna Ah, ya tabbata a cikin hadisin Hussein ibn Mihsan Allah ya kare yarda a gare shi yar uwarsa ta zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ko gwaggwansa bayan ta gama abin da ya kawo ta ta yunkura za ta tafi sai Annabi sallallahu alaihi wa alihi Sallama ya ce mata azatu azatu zaujin anti bai walla kina da miji ne tace ce eh. maza la ce to ya kuke da shi tace ina iya baki kokari na ya rasulullahi ba na taƙaitawa sai dai abin da irina ba za ta iya ba illa ma ajastu anhu la aluhu illa ma ajastu an sai mazala ce to unduri kaifa takunina la ki dai sake duba yadda zaki zauna da shi fa inna ma huwa jannatuki wa naruki dai shine mutakki shine aljanna kaga kenan ashe aure ibada ne da za a yi samun aljanna kuma in aka kuskure za a iya fadawa wuta haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yake cikin hadisin Abdurrahman ibn Auf inda tirmidhi wa ghairihi manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mace ta sallaci sallolinta afwan inda al-imam ahmad fil musnad cikin ashabu sitta hadisi abdurrahman ibn auf kenan cewa idan mace ta sallolinta guda biyar da Allah ya wajabta mata ta yi azumin da Allah ya dora mata nauyi kuma ta yi ta kiyaye tsaraicinta wa ata'at ba'alha kuma ta yi wa mijinta da'a to za a buɗe mata kofofin aljanna ga baki ɗaya takwas ɗin ta zaɓi wacce take so ta shiga to kaga anan marbatul faras ɗin shine wa a ta'at ba'alaha ta yi wa mijinta ɗa'a sannan kuma gwangwajewa ne a wuri da jin daɗi saboda Allah ya sanya shi ya zama wuri ne na samun nutsuwa kamar yadda aka ƙarrara a baya na sani sannan yana iya zama sanadiyar buɗewar ƙofofin arziki sai ka ga mutum in yi aure ya bi sababi na rayuwa Allah ya yassare masa ko dai Allah ya sanya albarka a abin da yake da shi ko mai kankantarsa ko kuma ma Allah ya ƙaro masa yawan abin a ringa ganinsa da yawa sai ka ga inda za ka ƙirga abin da yake da shi kafin ya yi aure to na yanzu ya fi yawa ko kuma a'a da matsalolin da yake da su kafin aure yanzu da ya auren babu su ko abubuwan da yake jin tsoro kafin auren yanzu kuma ya daina jin tsoron su wannan ya tabbata a cikin ingantaccen hadisi imam tirmidhi ya rawaito shi da imam ahmad a cikin al-musnad daga abu hurairah ta Allah ya kare da a gare shi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa mutum uku Allah ya dora wa kansa nauyi bisa falala ta Allah cewa zai taimake su kana ala Allah aunuhu na daya wanda ya fita jihadi saboda Allah ba ƙarfinsa ne yake shi nasara ba Allah ne yake ba shi. na biyu wanda suka yi alkawari da ubangidansa a matsayinsa na bawa aka ce ka je ka haɗo kaza na kuɗi zuwa lokaci kaza in ka kawo an yanta ka inda musulmi ne ya fita nema Allah ya yi alkawarin zai taimake shi na ƙarshe kuma wanna ki yuridul afaf da wanda ya aure kuma yana so ya tsare kansa wasiyata ta ƙarshe na ga shan Ibrahim ya tashi ya zama wajibi ga ita macen da shi mijin su ji tsoron Allah su tausaya wa juna domin sinadari da sirrin samun ci gaba a rayuwa shine tausayi ya zo a cikin hadisin abu qabus as-sahami maula abdullahi bin amr bin al-as daga ubangidansa abdullahi dan amr dan as Allah ya kara yadda a gare shi daga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kamar da yake cikin sunan abi dawud da sunan tirmidhi da sunan ibn majah manzala sallallahu alaihi wa ala arrahimuna yarhamuhumur rahman duk wanda suke da tausayi to Allah subhanahu wata'ala mai gamammiyar rahama da yalwa da wadatar tausayi da jin kai shi ma zai tausaya musu irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama' wannan in ya zama bil iskan kenan yarhamkum ina kuna yi to kuma Allah zai mutu shi yasa in kana so ka ji daɗin rayuwa aure to tausaya wa iyalinka ka yi ƙoƙari ka sauke dukkan wani nauyi da yake wuyanka nata in ka gama sauke nauyinka to idan ta saba maka kuma ita ta gaza sauke nauyinta to ka yi haƙuri in dai ba ta yi sabo ba ka jure ka yi fatan kai ma Allah ya jure maka abin da ka gaza idan ka yi haka to shi ma Allah sai ya duba maka wata ƙofa da ka gaza a rayuwarka sai ya toshe maka ita ke kuma ke ma hakki muna nawa Allah zato domin ɗewa daga cikin mata abin da yake damunsa a wannan zamanin shine irin yadda suke ƙera rayuwar zaman aure to kamar kira ce ta yaro da yake wa gidan dandakuwa ba yadda za a yaro ya kera gidansa da yashi ko dandakuwa ko kuma da takarda kuma randa Allah ya sare masa ya gina gidansa ya shiga gidan a yadda yake kera shi in ya shiga sai ya ga ya sha bamban da yadda yake zato da wahala ka samu dan adam ya shiga gidan aure bai yi mamakin wasu abubuwa wanda kafin ya shiga shi ba haka yake zaton su to yanzu abinda mata suka dawo suna yi musamman yanzu da aka dawo lokacin social media akwai groups groups da aka samu malamai na bogi har ka ji ana cewa malama do Allah hide my id malama malama wannan kalmar tana da wahala hide my id da Allah a ɓoye sunana keep me anonymous i have a question Tambaya kuma sai ga an yi tambayar addini ko i will be in comment section zan koma nima wajen comment jahilai su ta magana la'alla in mutum 500 za su yi magana zai wahala ka irga malamai ɗaya biyu uku to a nan ne galibi muke gina tsarin tafiyar da rayuwar mu sai ka ga mace shekara ɗaya shekara biyu shekara uku hudu biyar tana cewa ita walla she disappointed am disappointed ban taba zaton haka rayuwar aure take ba la'alla da shi ba ya samar da shi ne don ba da tarbiyya ba wuri ne da ya fi kama da wurin ɗebe kewa shi ma ba lalle ne ya zama a tsari na addinin musulunci ba ya kamata idan mun samu matsalolinmu na aure mu sani cewa ba wanda zai iya maganta mana matsalolin aure da ya wuce mu kanmu da muka samar da matsaloli in muka gagara samar da halli da solution to mu yi ƙoƙari mu ba hanyar da shari'a ta ce in muka ba hanyar da shari'a ta ce muka gaza cin Magaji, to ko rabuwa aka yi ma wa in ya tafarraqa lahu, kullum min sa'atihi amma idan muka ɗau social media cewa a nan ne za a ba mu shawara a nan ne za mu gina rayuwa mai daɗi da farin ciki ta aure to fa da yawa daga cikin masu baka shawarar su ba sun rasa farin cikin ne kuma wallahi wani burinsa shi ne in ya shiga matsala kai ma ka shiga matsala don ta je mage a naɗa ƙasa wa waddu law takfurun waddu law takfuruna kama kafaru kurun na sawa'a Allah ya samu dace Allah ya sanya albarka yan uwa kuma da suka haɗa wannan lacca suka yi ƙoƙarin tabbatuwarta wa kusubi dukiyar abokin malam Usman Shanonu da shi da dukkan waɗanda suka yi ɗawainiya wajen gudanar da wannan lacca ba don kuma sai don nuna kauna ga wannan aboki namu da kuma yi masa halacci da nuna masa cewa ya isa to Allah ya karɓi wannan aiki nasu ya sanya ikhlasi a cikinsa su ma kuma Allah ya gwada musu wani abu da zai faranta musu rai a yan uwanmu yan social media kuma da suke ɗauka a yanzu kana karatu a nan ana jin ka a can ƙarshen duniya da yawan su gauraye ne ba su da aure wasunsu kuma matansu ɗaiɗai kuma mafi yawancinsu talakawa ne ina yawan faɗar haka dukkanmu talakawa ne amma talaucin 'yan social media ya fi fitowa fili amma ƙoƙarinsu da ƙarfin halinsu kuma ya fi fitowa fili fiye da yawa daga cikin mutane to muna musu addu'a da fatan ubangiji allah ya kawar da rauninsu allah ya ƙarfafe su kuma wannan aikin da suke yi wanda ya fi kowane aiki wahala a wannan zamanin domin ko baka iya karatu sosai ba in kana da kyakkyawar midiya to karatunka zai isa ko'ina a duniya to kuma wannan shi ne aikin wayannan bayan Allah yawancinsu yara ne matasa to muna fatan Allah ya sanya musu ikhlasi a cikin aikin Allah ya cire musu dukkan wata niyya mara kyau ya tabbatar musu da niyyar ɗaukaka kalmar Allah kuma tare da mu da su da masu sauraro gaba ɗaya Allah ya ba mu aljanna hada wa sallallahu wa وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الله يميل وأتم إلى akwai yan uwa da suka zo daga nesa ya dace su mu kira su ko da abinci su su dan faɗi wani abu sa a wani musamman wani ya taso daga nesa akwai malam abu abdullahi abu dogaddin da ne zo daga lagos ya ce shi ma ba ta ko mutu ko ya zama da sa a wani a wani wani wani wani أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gaskiya ban tsammaci cewa za a kira ni ba sa'annan kuma ban tanada abin da na faɗa ba ganin cewa dukkan malaman da ke waɗannan wuraren gabaki ɗaya malamanmu ne kusan ni dan iya cewa ni ne kila karami daga cikinsu kuma ba karami a shekaru ba kadai karami ma har a abin da ake bukata a wurin domin faɗa a nan wurin to don haka kuma ma don faɗi wani abu to watakila kowa ya riga ya faɗi duk abin da ake bukata sai dai kawai ila in sake zabar da mutane ila akan abin da ya shafi eh, wata nukuta wadda malam ya yi bayani a cikin ɗaya daga cikin malamin ya bayani a kanta shi ne shi aure kasancewar shi ibada to gaskiya wannan yana daga cikin ababen da mutane da yawa waɗanda suke nufin aure suke gafala gabarinsa ɗaukan aure a matsayin al'ada tabbas addinin musulunci bai zo ya shar'anta mana dokoki waɗanda zai kasance muna bi ba muna roƙo da su masu tsauri waɗanda ka ji an ce ma ko da yaushe yi bari yi bari Shi ne abinda mutane suke jin tsoro ko da yaushe kaji an ce maka wannan haramun ne wannan halal ne wannan kaza ne sai ka ji har mutane suna ganin abin kamar ya musu tsanani addinin dokoki musamman irin wannan lokacin da muke ganin mutane sun tarbiyyantu da shakatawa da jin daɗi na rayuwa ba su cika san ana musu iyaka ba shi kuma addinin musulunci iyaka ne da shi a wasu al'amura amma sai albishir ga masu saurari waɗanda malamai su riga sun tantance waɗannan al'amura su almanhiyat a shari'a suna da ƙaranci sosai kusan ma idan Allah subhanahu wa ta'ala yana magana akan ababen da aka hana su ne za ga ana ƙididdige su amma halal za ka bai da iyaka alkhairi bai da iyaka sharri shine dan kadan ko mafsada ita ce kaɗan wanda take bukatar a ce an mata iyaka an bayyana ta ga mutane su santa to idan mun fahimci irin wannan to sai mu ga cewa addinin ba wani al'amari ba ne wanda ke da tsanani ko kuma wanda ke takure dan adam sai da dan adam na bukatar ya fahimci cewa Allah subhanahu ta'ala bai halicce shi ba sai dan ya bautata masa kuma shi wannan bautar bai da wani amfani ga Allah subhanahu wataala a karan kansa sai dai amfani ga shi wanda ke wa Allah subhanahu wataala Allah bi shi wadan sai dan kai ka amfana da wannan bautar da kake ma Allah subhanahu wataala shi sai ya ce wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutum da aljamba sai dan su bautata mu wannan bautar ita ce manufa ta Allah subhanahu wataala al-maqsidul awwal manufa ta farko ta Allah subhanahu wata'ala wurin samar da kai idan ka fahimci wannan to tabbas ka tsira so da yawa wuraren da muke karatu nakan ambaci cewa idan mutum ya fahimci cewa Allah subhanahu wata'ala bai halice shi ba sai dan ya bautata masa wannan shine manufar Allah subhanahu wata'ala wurin samar da kai to idan ka fahimci wannan to tabbas ka tsira kuma wanda yayi kokarin samar da wannan a cikin rayuwarsa Shi ne wanda ya amfana da duniya wanda kuma ya gafala ya bar wannan wannan ne wanda ya tabe ko da ya samu komai a duniya to idan ya kasance kana da wannan manufar kuma ka ɗauko wannan manufar ka zo da ita cikin sha'aninka na aure ya kasance ka sanya abu na farko a gabanka a lokacin da za ka yi aure abu na farko da ka sanya a gabanka kake tunatar da kanka a lokacin da ka je neman aure ne ka je aure ne don ibada don ka bautata ma Allah baka je aurenta ba saboda kaga mutane suna aure bisa al'ada a ka je aurenta ne saboda Allah subhanahu wataala saboda addinin da saboda kai rayuwa rayuwa ta addini da ita a duniya da lahira to sai kasance kana buƙatar kenan ka fahimci yaya Allah subhanahu wataala ya shar'anta auren wani dokoki ne ke biyo bayan haka saboda shi al'amari ba za ka shi umarnin Allah subhanahu wataala ba iya dabbaka shi sai idan an fahimci ya ubangiji yake so a dabbaka shi saboda umarni ne kawai ya zo amma ya za ka gudanar da umarnin kana bukatar ka koma ka karanta saboda yawanci dokokin shari'a Allah subhanahu wataala ce kaza wajibi ne a gare ka mujmalat ne kawai ko da ya kasance zahir ne ko nassi ne to amma zai kasance dokar da ta zo ga baki ɗaya mujmala ce tana bukatar tafsiri wanda sai ka kuma wurin malamai su ma bayani ka kila masu alaihi wasu ya bayani shi hadisi billahi billahi kuma malamai sun yi istinbat irin na al'amuran to sai ya kasance da ka koma zuwa ga malaman ne su ma bayani daga cikin mutum nawa ne yake tashi yin aure ya koma zuwa ga malamai su mai bayanin yadda ake aure kama daga yadda ake nema ita matar wani irin siffa ya kamata a ce ta samu ta cika na aure har zuwa ga dukkan abin da shi auren ke kunsa to wannan shi shine abin da nake so in yi wa mutane tambihi akai duk wanda zai yi aure ya kamata a ce ya koma ya fahimci me yaya addinin Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta aure da kuma lokacin da ake bi da abin da ake bukata a wurinsa da abin da ake bukata a wurin ita matar domin a yi rayuwa irin rayuwar da Allah subhanahu wata'ala yake so nan kuma a tsira ga baki ɗaya a tafi zuwa ga inda Allah subhanahu wata'ala ya tanadar ma masu biyya masu botansa a duniya wannan shine kawai abin da ke so in ja hankalin mu akai saboda mutane da yawa suna gafala su mai da aure ga baki ɗaya zama al'ada kawai yadda aka tashi aka tarda iyaye da kakanni suna yi ba tare da shigo da dokokin Allah subhanahu wataala a cikin kai tsaye ba wannan shine kawai abin da na faɗa da daidai Allah subhanahu wataala ya sanya a cikin mizanin ayyuka alkhairi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana sa'annan kuma ina ta dan uwa amini na jiya na faɗi wannan da ce da a ce ibarar da ta iya inganta da na ce shaƙiƙi na to amma sai dai Allah subhanahu wataala cikin kaddarsa bai kaddara cewa za a haife mu daga cikin tsotso kwana ɗaya ba amma dan uwa ne wanda ba zan iya bayyana irin soyayya da take tsakanina da shi ba saboda mutum ne wanda ya mun halacci halacci na ƙarshe a rayuwa don ina iya cewa bayan mahaifana waɗanda su ne suka samar da ni a wannan duniyar bisa kaddarar Allah subhanahu wata'ala babu wani wanda zai iya nuna bayan shi mutane da yawa watakila ba su san da wannan ba mutum ne wanda shine ne sanadiyar in tafi makaranta na yi karatun shari'a a lokacin da na zo ina kishirwar karatu shi ne wanda ya faru namun za ka iya ban san shi ba ba mu haɗa ko'ina ba sai ta hanyar karatu ta wannan ya birge ni ni ma na kusance shi shi ma ya kusantar da ni sa'an nan kuma ya nuna min duk wata hanya da zan bi duk wani gajiyawa ta ya cire min ita ya nuna min cewa zan iya muka je makaranta lokacin da ga baki ɗaya 'yan na wanda muke karatu tare da su kusan akwai abubuwan da ake bukata na karatu amma ba su da shi kama daga littafai wasu abu asabin lokacin library din mu sai ka kai wata daya sannan ake baka damar ɗauko littafi amma shi da yake yana gaba da ni yana da wannan damar yana da lasisin duka ya je aro su a sunansa kuma ya bani su haka ne yi karatu da shawar hatta asaha asahatu da'awiyya malam shi ya kai ni ban ban taba tunanin cewa zan iya tsayawa ne magana in faɗakar da mutane ba malam shi ya fara zaburar da ni tun ina jin ba zan iya ba har zuwa lokacin da Allah subhanahu wataala ya kaddara cewa zan iya kuma har wala yau muna tare da malam duk wani alkhairi ta hanyar da'awa yawanci tana biyuwa ta hanyar sani na fata Allah subhanahu wataala ya dawwamar da wannan soyayya a tsakanin mu Allah subhanahu wataala ya hada mu a gidan aljanna gaba ki da sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sahbihi akwai malami da gaba da ya dace a gabatar shi mutum ne nesa yake ina zai abu albani ko to albani sarki mutum mu fahimta daga bauchi abu muhammad ne sun ma wasa ne da yake da wasu bismillah sokewa ake yi أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والله شعرت بالرعب لما ذكر اسمي أن أفر من هذا الموقف المرعوب gaskiya aka maka Allah watakila da ka ba da suna ne sunana ne saboda ni yayanka ne na ga ka aure amma ba dan na wani abu na karatu ba a hakikanin gaskiya a abin da zan faɗa a takaicen takaitawa shine shi lamari na aure kaddarawan Allah subhanahu Ta'ala ne rayuwan ya zo a haka amma abin da yake <clears throat> kamar yadda malam nuru ya faɗa abu mafi mahimmanci shine addinin Allah subhanahu ta'ala muna da masaniya cewa akwai ulama wani uzza kamar yadda abulfata abu gudda ya yi littafi akan wannan waɗanda sun ba da rayuwarsu ne ga baki ɗaya akan lamarin a taimakawa addini lamari na aure ma bai shigo rayuwarsu ba ko bai shigo zuciyarsu ba ba sa shi a gabansu ba ga baki ɗaya rayuwarsu wa mai addinin allah suka bayar daga ciki akwai a kamar imamun nawawi akwai shekul islam abul abbas ahmad bin abu bin abdulsalam bin taimakon haram al dimashki akwai imam al bukhari abu abdullah muhammad bin isma'il bukhari ana ambatawa akwai malam mai akhdari abdurrahman bin muhammad sagir bin muhammad bin amir al-akhdari al-jazairi ana ambatawa suna nan da yawa wanda addinin allah shi suka fi bai wa muhimmanci fiye da aura da wannan nake cewa a malam al al-kanawi muna fatan wannan aure ba zai sa ka ja da baya ba zai zama forward eba ne ba wanne ba ko wannan da'awa da ake yi da rugun tsimi da kai har harhare da ta ko ta ina wa 'yan bidi'a da wato bayyana gaskiya da turmusa ƙarya ba za a ja da baya ba a kansa Malam albani daga bauchi banganka wasu yanzu barka da zuwa subhanakallahu alhamdulillahi inshallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allah ya sa albarka wa na'am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 والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu aini abin da na gani a wannan muhadara yanda malam musa yusuf asadu sunna yazo ya fara sukwane kuma manyan malamai suka zo ya kamata a basu su sukwane wajen a ba wa maudu'in haƙƙinsa duk da dai duk abin da za a faɗa a cikin maudu'in an faɗe shi alhamdulillah tunda akwai kuma manyan malamai waɗanda suka zo daga nesa wanda ya kamata a ba su dama to mu da muke kusa ai an sha jin muryar ma Allah ya samu dace wato babban abin da idan ka kalli muhadarar gaba ɗaya take so ta ba mu sako shine yan uwa aure ɗin nan da ake ta maganarsa ake ta maganarsa wallahi shine tushen zaman lafiya shine tushen haɓaka arziki shine tushen duk waɗannan musibin da yake mu idan mun kyautata auratayyanmu da manufa da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora mu akan auren to wallahi duk ba za mu samu wannan bala'in ba saboda duk waɗannan kidnafin da ta'addanci da duk abin da ake yi a rayuwa waɗanda suke yi waɗanda aure ne ya samar da su su suke yi galibi waɗanda galibi suke waɗanda za ka samu ba aure ne ya samar da su ba kalilan ne to idan muka kalli wannan za mu ga me yasa muka samu matsala ya zama na an samu auratayya ta samar da hayayyafa kuma hayayyafa ta zo babu tarbiyyar da za a ji tausayin al'umma to sai mu ga cewa al'amarin auren ne muka ɗauke shi ba da ya kamata ba farko idan muka kalli auren kamar yadda malamai suke ta bayani aure ibada ne idan an ɗauki aure a matsayin ibada to kaga ba za a sami wannan matsala ba sannan kai da za ka yi auren kada ka yi giggiwa wajen kowace ka gani sai wacce ka ga wai kyalkyal banza da wane ne kawai ita za ka ɗauka ba shi kawai za ka lura ba an gane ko na farko shi mijin ya zamto yana da siffantuwa idza mantar zauna dina dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu kaga yana da siffantuwa da halayya mai kyau wani ya tambayi Hassan bin Ali yake cewa liman uzawwija ibnati yace zawwijha liman yattaqilla in ahabbaha akramaha wa in abghadaha lam Ya yace wa zan aurar wa yata yace aurar da ita ga wanda yake jin tsoron Allah idan ya so ta zai girmama ta idan ma wani yanayi ya zo ba ya son ta to ba zai zalunce ta ba to idan muka gina rayuwar aure yan uwa akan waɗannan turbar za a samar da zuriya wacce take ba saliha amma yanzu ka dubi yadda tarbiyyar mu take tarbiyyar mu zamu lura mu ga duk tarbiyya wallahi da ta lalace sai ka ga asalin lalace wata akwai tushe wanda yake mara kyau akwai wani mawaki hafiz bin ibrahim yana cewa al'ummu madrisatun idza ha a'adatta sha'ban sha'ban tayyiban a'rabi wato ita uwa da kake gani da zaka zaba wa 'ya'yanka kamar wata makaranta ce ta farko wacce za ta ba su tarbiyya nagartacciya hakanan ma mahaifin shi ma yana daukan wani mas'uliya wacce zai ba da tarbiyya nagartacciya to duk waɗannan 'yan uwa idan muka lura da shi to wallahi da wannan za mu gyara zamantakewa amma da zarar muka yi sakaci a ɓangare na auratayya to a daidai lokacin da muke ɓata zamantakewa abu na biyu wanda zan faɗa na ƙarshe shine malam ya yi bayani ya ce aure yana ba da nutsuwa kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun yana daga cikin ayoyin Allah Allah subhanahu wata'ala ya saman muku min anfusikum daga gare ku ya saman muku mataye don ku samu nutsuwa gare ta ku samu nutsuwa kaga kenan akwai nutsuwa lokacin da aka samu aure to kaga mu ne wa alkanawi fata ba wai mai nutsuwa ba ne, amma zai ƙara samun nutsuwa akan nutsuwar da yake da ita da wajen karatu da yake yi kuma zai daɗa samun nutsuwa wajen yin rudud sama da wanda yake yi da kaga kenan ba ma fatan cewa yanda yake ƙoƙari wajen karatu wajen ba da ilimi za a samu tawaya a nan wajen a'a sai dai a samu ci gaba an gane ko saboda haka kada yan bid'a su tunanin cewa wai ya yi aure zai shagalta da aure a'a insha Allah ba zai shagalta da aure sannan abu na biyu waje ala bainakum mawaddatan wa rahma akwai soyayya akwai kuma jin kai dazu malam sheikh malam Musa Yusuf Asad sunna yayi bayani akan irin soyayya da take faruwa a aure to soyayyar dama tana zuwa a farko farko ne amma daga ƙarshe kuma wannan jin kan sai ka dinga tuna husnul ahadi yadda kuka taso da ita to wannan jin kan wallahi yanzu galibi abin da ya rusa tarbiyya wannan jin kan ne muka rasa da zarar mutum ya gama da mace ya aure ta an samu 'yan shekaru ta ɗan hayayyaba sai ya fara hango wata sai ya dinga tunanin tsaya ya sallame ta ya ɗauko wata to kuma galibi zaka ga duk irin yaran da suke yawo a kan titi kana bincika su sai ga kowa wannan yaron uwarsa ba ta gidan ko wannan yaron kaza ko kuma an samu matsala tsakanin uwar da uban saboda me wannan rahamar da aka rasa shine yake ba da matsala a lokacin da ake samun wannan Allah ya samu dace saboda ga manyan malamai ina ganin tsaya na bada fili ga malam kabiru sheikh malam kabiru hayaki da na kogo yana jira don insha Allah Allah ya sa mu dace a'udhu billahi bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na farko ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan ina taya shi dan uwa malam muhammad thani murna na wannan aure nasa ina cewa barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair abu na biyu duba da lokaci abu ɗaya zan faɗa shine hanyoyi na samun aure wanda yake ingantacce akwai abubuwa guda biyar da idan mutum ya bi su da izinin allah aurensa zai kasance aure ingantacce kuma aure wanda yake mai nasara abu na ɗaya shine kafin mutum ya aure akwai bukata ya san halayya da ɗabi'u na matar da zai aura hakanan ita ma ta san ɗabi'unsa da halayyarsa idan ka san halin mutum za ka sha maganin zama da shi abu na biyu shine mutunta juna lokacin da mutum ya aure ya zamto mai mutunta matarsa haka nan ita ma mata ta zamto mai wadda za ta dinga mutunta mijinta idan aka ce ba a samu mutuntawa ba dangane da ɗa namiji wani yana ganin baiwa ce aka kawo wani yana ganin arasa da za da ita a gidansu an kawo masa ita to daga nan aure ya shiga tsilla-tsilla daga nan sai ka ga ya kai zuwa ga rabuwa abu na uku shine banda mutuntawa akwai alihtimam wato kulawa dukkanin ya mace tana son namiji da zai kula da ita tana son namiji wanda zai tarairaye ta tana son namiji wanda zai ba ta dukkanin wani abu da ya mace take da bukata a wajen mijinta amma gaskiya sau da yawa ni dan bahaushe ne jikan bahaushe tattaɓa kunnen bahaushe kuma hausa muna da matsala a wannan janibi mafi yawanci idan ka ga namiji ya ba mace kulawa to tana amarya ne daga zarar kamar da malam ya faɗa haihuwa ɗaya biyu to shi kenan fa ba wata kalma mai daɗi ba wani abu na kama da soyayya ba wani abu na kama da kauna da ɗa namiji yake nuna a wannan lokaci to wannan ba yana cikin abubuwan da ake samun matsala a ci abu na hudu shine dole an samu attagafu ma'ana ka gani ka yi kamar baka gani ba ita ma ta gani ta yi kamar bata gani ba ka ji ka yi kamar baka ji ba za ka zo wani zubin ka ga abu kuskure ne amma za ka kau da kai wani wajen ba a share ba amma za ka yi kamar baka gani ba wani zubin ba wani gurin ba tsaftace ba irin da ɗabi'u na matan hausawa to dole kasance ɗan namiji yana da kau da kai a cikin rayuwa a matayya domin idan ya zamto ba shi da kau da kai to ko da yaushe yana cikin faɗa kodayaushe na yana cikin mita kodayaushe yana cikin fushi amma idan aka samu wannan abin na kau da kai to sai to rayuwar ta yi tsayi sannan kuma an samu zama wanda yake mai ɗorewa abu na biyar wanda shine na karshe dole sai an samu al'itirafu bi majhudil ghayr ko bi majhudil akhar bi ma'ana yabawa da kokarin da abokin zama yayi kamar yadda hausawa suke cewa ba a shi ake kwana ake kwana a gada ba wata ran za ka kwana a gado wata ran akan tabarwa wata ran ma akan titi za ka kwana to zamantakewa na aure dole sai kana yabawa da irin kokari da mutum yi wani zubin ta dan daddama abin da yake watakila ma ba daɗi amma dai me kai za ka yaba ka kwarzanta ka yi jinjira amma ka kai abin inda bai kamata a kai shi ba wata ran kwalliya za ta yi amma kai a tunanin ka irin kullum da kakakka take yi ce amma a tare da haka za ka yi yaƙe ka yaba ka ziga ta ka kamba mata duk dai me a zauna lafiya bi ma'ana duk yadda mace ta yi ƙoƙari a gida ya ɗana muje na yi ba mata idan aka samu waɗannan abubuwa guda biyar insha Allah ta'ala za a samu zaman lafiya a shi rayuwa ta aure ina fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lafiya da zama lafiya a guda ƙarshe godiya ta musamman ga babban malaminmu a shek musa yusuf asadu sunna wanda ya yi tattaki tun daga takanas ta yi zance ta daura zan cewa ta kaduna ba tun daga daura ya dawo ya zo wannan saba na ɗaukar Wani allah ya saka masa da alkhairi da shi da yan uwa su malam Shanonu malam usman Shanonu. allah subhanahu wa ta'ala ya mai da su gida don su lafiya wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta wa barakatuh Assalamu alaikum wa rahmatullahi jazakum Allah khairan akwai wani mun shek salim bin yamin kuma Allah ta'ala yana gabatar da dinna wata insha Allah za a rubuta mutum karatu ne wanda mafi yawan da su musamman na bikin malikiya gina amma da an in na ba a karanta littafin maliki abin yana damu na sosai saboda <laughs> akwai matsala a ciki sosai sosai kuma akwai matsala sosai matasa an watsa da littafin malikiya ba ce wai ka ɗauki littafin maliki littafin na shauka ne duk a ɗauke su a karanta ba ce ka a yi ba wani dogon bahiya duk ban ce ka a karanta ba amma ni dai na mamaki ga littafin malikiya a ɗauko dogon bahiya ga littafin malikiya ka ɗauko umdatul fiqh na hanabila ni dai ina ganin abinci baya ko fahimce ba ya littafin malikiya ta ɗauko umdatul fiqi na hanabila kai ɗan hanbaliya ne ka kalli malaman mu saudiya sun musulmin su waye duk sun bada ilaya ga mazhabar su ta hanabila ba wai ba na ba na nufin taklidi ba kun fahimce ni amma dai da kyau a karanta fiqin maliki a wani wanda yake da kyau sosai Allah ta'ala ya saka da kai sana'a wanda kusan na ƙarshe akwai dan uwa malam bukari wanda yake yana cikin yan uwa na wannan majalisun sannan kuma zan ce ga wani abu akan mata sarki har yara suke cewa ko da da ido da ta gani wuyan za yanzu ake ta a anan ya je dai can sun suna ta yabansa amma mu nan in ya zo ma ya ce ba wanda zai zai ya wani san dare da su sun san dare da sani ba sani ba amma ga ita a wata duniya yana ta koyar da mutane wani ya daɗe ana yana ta yana ta kamba mawalan ina ta jin daɗi ina zaune a gefe amma ku a nan Allah ya saurari ya dace shi wannan uwan ba gayyato shi musamman wannan wajen nan wannan uwan jamu akwai matasa masu dagewa sosai amma ba a san muhimmancin su ba a san fa'idar su wani musulla ta sai ka ce wani abu tabbas sai ka ce duk ta kawo ka ce wani abu bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala a ah, da farko dai ban yi tunanin cewa komai ba kuma ban zo nima na ce komai ba na zo ne nima da saurari karatu daga malamai na hakika ni yanzu ne magana a nan kusan dagula zancen zai gaba daya saboda ana cewa layi fita wa malikun fil madina ko ba a fitawa idan maliku yana madina to ya kake ji idan aka ce la yufta wa mawalikun fil madina ma'ana ba malik ba mawaliku ga malikawa da yawa to me zaka ce kai kenan babu abin da zaka ce ga malami na malam kabiru bashir hayaki da na wanda yanzu dai muna sare ba kowa a cikin kogon ga dai malamin nawa malam yusuf malam musa yusuf asadul sunna asadul islam Allah kara masa lafiya ga dai malamin nawa malam Ibrahim baba baba Allah ta'ala shi ma kara masa lafiya ga kuma jagora mai gaba daya malam Salisu Zango Allah ya kara masa lafiya ga mutumin da yake kewaye kuma wanda malaman nasu a kira shi ya double da tizi so saboda haka Allah ya sanya alkhairi Allah ya kara albarka abi zan faɗa wanda yake da alaka da shi na farko malam Sani Alkanawi a malam sani alkanawi na san shi da daɗewa sosai sosai sosai na ci ina firamare na san malam sani alkanawi kasancewar mu ɗaya kuma lokacin da ake can wancan layi, an gane yawa ina kullum fi hako. to lokacin da ake wancan layi, malam sani alkanawi wallahi mutum ne mai sanya karantar da da da'awa wanda wannan zai nuna maka cewa duk yadda mutum yake kan wani tafarki ba na daidai ba in dai zai yi shi don Allah kuma Allah ya nufa a cikin rashin didin nasa to Allah zai dada shi zuwa kan shirya to malam sani alkanawi a lokacin suke koya mana ishiriniya su suke koya mana dala'ilu yau gashi kuma su suke koya mana sunna su suke yakan bid'a saboda haka wannan ina tuna sosai tare da malam Allah ya saka mada da alkhairi abu na ƙarshe da zan faɗa a nan shine a akwai wani marubuci da ake kiransa Dr. Ahmed da Ajushi ya taɓa yin wani rubutu a shafin na Facebook ya ce wani bincike ne turawa suka yi shi gani da wai menene yake rike da al hasana cikin musulmai ma'ana menene ya sanya duk yadda yadda ake ta kokarin da musulmai su tabarbare ake ta kashe kuɗaɗe su tabarbare amma tabarbare wanda ake so musulmai su yi irin ta hanyar sun kasa yi sai masu wannan nazarin sai suka ce babu abin da ya rike akhlaqul hasana cikin musulmai irin aure aure a cikin aure ne makaranta ce mai girma da ana aka koya mana sallah aka koya mana azumi aka koya mana zakka ba littafin ake sa mana ba amma a ciki muke ganin sallah a ciki muke ganin salati a ciki muke ganin sa kayan musulunci a ciki muke ganin abubuwa da yawa ba sa mana littafi ake ba amma a ciki riga aure ne muke koyan haka sai suka ce to abin da za a yi in dai ana so a sukurkuta rayuwar musulmai ta fuskar kyawar ɗabi'u shine a sukurkuta aure to idan aka sukurkuta aure to shi kuma aure ba zai a sukurkuta shi ba sai a sukurkuta mace to saboda haka shi yasa suke ba da muhimmanci dangane da yadda za a lalata wa mata tunani a buɗe tashoshi a nuna musu yancin su a nuna musu an takura su a nuna musu an yi kaza da yadda idan aka lalata musu tunani to ko aurensa akai abin da ake so su yi ba za su yi ba Allah ta'ala ya datar da mu ya kuma kiyaye mu daga wannan sharri a ƙarshe ina yin godiya sosai ga malamin da ya samu damar karrama mu malam asadu sunna Allah mai da shi dare lafiya yan uwana kuma an gane ko to Allah ya hori yan uwa saboda musamman su malam Musa da suka fara nesa dole a nan kuma ya ce ta ita amma akwai yan uwa da suka zo daga nesa musamman akwai malam Ismail ko daga Lagos kuma suna tare da ɗan kuma malam sani na ganin kuma tv ma ya dace a kira shi akwai suna da yawa a duk ma ya kwaɗe sai na rubuta na ce zan karanta zan bata wuta da lokaci amma ya kuma shi kuma ya afuwa da allah ko minti TV ne ya yi magana sai kuma a bawa shugaba da sani da rufe mana da rasuwoyi ko kuma kafin shi ma da shi ma da kan da kan yi godiya sannan sai kuma da yanke mana da nasiyoyi a matsayin sannan mahaifi kuma shugaba sai suna alhamdulillah wa salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa idan muka duba kusan sai kibarin da abin da zan faɗa kusan malamai sun faɗa duk wani abin da ya kamata a faɗa kuma wani abin da faɗa sai dai abin da ba za a rasa ba shine idan na a nan mafi akasarin al'ummar da na samari ne ce kusan kamar yadda nake ne su ma ba su da aure shi sa wani lokacin idan aka ce yi magana aka abin da shafa aure da cikin sabon magana aka yi wasu da sai a ce zan yi magana ne aka abin da sani ba to bari mu yi magana ta haka na farko shawara zan ba wa 'yan uwa a wajen neman aure kamar yadda muka sani kowa ko lokaci yana son a ce ya samu mace wacce ake iya zaman gaban mota da ita wanda kusan sai ce manzan Allah ya riga ba mu kliyu ko ce ansa ko kuma ta yadda za mu nemi aure mafi kasar al'umma kamar yadda muka sani manzan Allah ya ce tun kawul mar'a li arba'i ana auren mace ne saboda abubuwa guda hudu nan abubuwa guda hudu da manzan Allah ke fara ba yana nan nuna mana ga abin da yake iya ko kuma abin da ya kamata a shi kun dubawa yana nuna mana cewa wannan abu ne wanda mutane suke yawan lura da shi to a cikin guda hudun nan dai manzo Allah ya ce fasfar zata din tarbawa ya daga ya ce ku zaɓi wacce ta kasance tana da addini hannunka zai rubuta rahoton hannu abu ne wanda ba sai an faɗa al'umma ba kowa ya sani ita ce wacce 'ya'yanka kana da yadda a kan ciwon za ta yi ɗaukar ɗawainiyarsu da ire-irensu ga baki ɗaya na gani wannan shine kaɗan da nake gani zan faɗa al'umma to sai mu kula wannan shine insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa akhiru da'wana alhamdulillah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 yan uwa kamar yadda ake gani babban malami na ne wanda a rayuwa ba zan taɓa manta da malam ya taso tun daga kaduna ba don komai ba saboda ya shiga da farin ciki cikin ta kuma ya shiga malam allah ya saka mana alkhairi akaram kallahu malam musa yusuf hassan sunna ba wai karatu kadai ake koya a wajensa wallahi ka zauna kai ma'amala da malam ko ba ka da takawa to ko ba ka samu gaba ɗaya ba za ka rage hanya don akaran kan lahu zai yi karatun kuma ka ganshi shi ta tsamiƙiyyar a aikace ma da allah maɗaukakin sarki kara albarka a cikin rayuwa allah ya saka da alkhairi sannan ɗan uwa malam kabiru bashir shi ma ba don komai ba zan ya faranta mu ya taso dan ya musharaka a wannan zama malam muna tare da shi tun tasowa kuma a karmukan babu shi ma ina daga nesa ba ma kusa amma in na ga irin juhudi da yake yi ina jin farin ciki don alfahari ne a ce a kofar wambai a ce cikin fadala a kano kuma a sannan kuma musamman wanda kuma zan taɓa mantawa da shi ba shi ma babban limam imam kharij balad ya kamata a ce amma ba dakhil balad ba ko eh ai da aka ce da kai kaga ai an rage kharij balad shine dan uwa malam salis mahaifi kuma wanda su suka kafa sunna a nan wajen tun ana fada a tashi a fada a tashi shi yanzu alhamdulillah tashi ba kowane sako babu wani gida kamar yadda malam jafar ya faɗi ce ana da wakili wallahi alhamdulillah sai mu da Allah ya saka musu da alkhairi sannan ga yan uwa da muke tare da su a Lagos su ma alhamdulillah sun yi takanas ta Lagos ko su ma sun zo ba don komai don su share da kuma yan uwa su da yawa comment ko wani ya kira na ce alkanawi ina son ka yana faɗi ina yarda amma yau da na ji hannuna ya gaji da miƙawa wannan ya miko a janicin a janicin sai na tabbatar da abin da ake faɗi da mafarki nake amma gashi a aikace ya kazatan lamana aka gan shi a farke yanzu to yan uwa su ma ina musu addu'a ina musu fatan alkhairi da kuma godiya Allah madaukakin sarki ya komar da kowa gidansa lafiya Allah madaukakin sarki ya haɗa mu a can kamar yadda ya haɗa mu a nan Allah madaukakin sarki ya sata muku da خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فمن لا يمتلا وفي ما يكون ذا هو ما يفرق هو ما يسال الله تعالى سبحانه وتعالى كل شيء ما يدعو له من ذلك قال له أن يكون من الشرف أن الله تعالى يسال على الخير الله تعالى يسال على الخير لا يسال على الخير وما لغى شيء شيء ذا ودمته شيء وأقوم ما يسال سوء ya mana nasihohi kamar da ɗan nasihohi a takaice sannan kuma ya mana addu'a da dafe da kuma godiya ɗaya jawabin godiya abin da sai ce nasihohi shi ma sami ya yi jawabin godiya tun da shi ya ta rarraba haka shi ma da zai yi jawabin godiya a matsayin majalisin sa ne sannan kuma zai mana nasiha a wajen sannan uba sannan kuma ya mana addu'a ba da sama ba da sama Thank you. ai duk abin da za a faɗa ba a riga mu da mutane sun gaji بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله wa نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد يوم ومساء البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ta tabbas muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala bisa da rahamarsa da iyawarsa da ikonsa da kaddarawarsa ya tabbatar da mu a wannan wuri a kuma yin wannan munasaba ta aure da shi malam sani wanda na dade ban ga irin auren da ya tara mutane irin wannan ba wannan ba karamar baya ba ce ba daga wurare daban-daban kuma malamai waɗanda kowane ɗaya daga ciki ka aji a nan wurin sai mu kwana ana yana baka ainihin gudunmawa a ainihin musulunci Allah ya saka musu da alkhairi musamman shi wannan bawan Allah da sauran tawagarsa da kuma wanda suka kawo tun daga wajen tun daga Lagos har nan ba don kuma saboda shi wannan magana mabiya Allah ya wannan bawan. mun ne wa kuma irin wannan wato munasaba ta aure a wannan majalisi mai albarka abin da kawai zan fada in na fada in yi addu'a shi mai kalmomi da shi malam asadu suna ya fada guda biyu wanda suka ja hankali na a cikin maganar su kalma ta farko ya ce sun haɗu shi ainihin mai wannan majalisi alhaji yusuf allah ya saka masa alkhairi da allah ya sa yana nan kuma yana da yadda da mun ba shi magana a nan kowa ya ji magana sa to yana can Allah ya ba shi lafiya Allah ya ƙara masa imani saboda kalmar da ya faɗa wato haɗuwa da suka yi saboda Allah wannan kalmar da ya faɗa ba ƙarama ba ce a bana manca lokacin da muka mala Ibrahim amala mai daurawa zai fara karatun wannan farkon tun wancan lokaci na suka malam da radio su ce ga malami daura wace ai ban san shi ba da da da aka manya ne sai buge shi wuce yanzu wani karatun da yake ji shi in ji shi ne ko shi ne farkon sanya mu wada shi Allah ya masa wata irin abu in ta inda malami yake ta inda ake karantarwa wallahi hankalin sai na can wuri kun gani yanzu ta yi ku tashi ba ta Kaduna zan je ga likita shi akwai akwai abin da zai je wanda shi ne maka sauransa Allah ya masa baiwa da ba kowa yake da irin ta Allah ya saka masa da alheri Allah ya tunci bayan wannan bawan Allah sannan kalmarsa ta biyu da nake faɗa ita ce ya ba mu irin ilimi wanda sai yanzu nake san shi dangane da abin da yake bambanci tsakanin ainihin azzauji wal imra kuma ya ɗauko wannan kalmomi a alƙur'ani wannan yan ba ƙaramin alheri ba ne da Allah ya sa aji muke ya kamata a rubuta irin wannan akwai kalmomi da malamai suka faɗa masu tarin yawa amma sai yana da muhimmanci ko ba kuma za ka shiga da ƙura'an kai ainihin lalubo irin waɗanda kurare ita kuma wannan saboda na saba da wannan ainihin wa Allah shi malam sani duk kun ga mun karu sosai ba da karuwa ba abinda kawai yake gagarar shi ne kasa ɗabbaka abinda ake koya mana wato za ka ji an yi karatun gashi bajet kamar da mun tashi kafin gobe masallaci mu zama Allah ka yafe wannan wannan bawa Allah Allah ya sanya wa ainihin auren da suka yi albarka Allahumma barik lahum wa barik alaihim wa jama bainahum bi khair malam sali kamar yadda aka faɗa ni ne ya kamata fara tarihin sa amma dai na ji yan uwa sun tattabo amma a nan babu irin kama sa da ba mu yi muke yi wajen ainihin ya tsaya karatu sosai kaga da yin karatun sai zama inda Allah ya tsayar da shi karatun ya tsoro a cikin wani waje ne kamar yadda shi ma ya fada wa Ibrahim dan da nan ya go karatu wani lokacin ma ba ma Allah fura shi mutane suna guduwa Nan Musa ba shi dama ya karatu a wani zance don bai zama shi karatu shi Allah sai in gaje ta yi. Allah ya samu da shi. Allah ya mana muwafaqa اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال wa انك حميد مجيد ربنا آتنا a الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا الله من روحك بس رحمك إيا ورك وأن تسكى ولا جنيسة لو سما الله كيف هو جل لك fitintu da suke damu a wannan ƙasa Allah kai mana maganin su kuma isa ba isa kai ne mai isarwa Allah kai ne mai karewa malam kabiru ainihin shi ne ba ambata wannan yana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman da muke ta da zuwa a nakar magana yana ɗaya daga cikin matasa wanda muke ganin za mu iya sa su a gaban ina za su shi Allah ya saka musu alkhairi Allah ya karɓi zuciyarsu Allah ya karɓi ayyukansu Allah ya haɗa mu duka da baki ɗaya subhanakallahumma ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk